hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda yake daidai da 21 ga watan uku miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafin nan mai suna at-tajridu sare li hadithin jami'i sahih na zainuddin ahmad ibn abdullatif azzabidi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na 62 161 to muna cikin karatun hadisin abdullahi dan mas'ud ba mu kammala shi ba lokaci yayi za mu sake maimaita karanta matanansa sannan mu karkare abinda yake da alaka da shi kafin mu ji hadisi na gaba bismillah ka sake karanta hadisi abdullahi dan mas'ud bismillah alhamdulillah wa salatu wa wassalamu ala rasulillah an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود إبراهيم wanda ya ruwaito hadisin daga alkama shi kuma ya ruwaito hadisin daga abdullahi dan mas'ud ya ce la'adiri ban sani ba za da auna ƙasa ƙarawa ya yi ko ragewa ya yi falamma sallama yayin da ya sallama kila lahu sai aka ce da shi ya rasulallah ya ma'aikin Allah a hadasa fi salati shay'un shin wani abu ya faru ne cikin sallah qala wa ma zaka yace menene kuwa menene ya faru Ƙalu sai suka ce sallaita kaza wa kaza ka yi sallah raka'a kaza da kaza fasada rijilaihi sai naɗi ƙafafuwansa wasaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla wa sajada ya yi sujada sujada biyu thumma sallama sannan yi sallama falamma aqbala alaina biwajhihi yayin da ya fuskanto mu da fuskarsa kala sai yace innahu law hadatha fi salati shay'un lanabba'tukum bihi yadda al'amarin yake hakika da wani abu ya faru a cikin sallah da na labarta muku shi walakin sai dai inda ma ana basharun mislukum ni ba wani bane face mutum kwatankwacinku an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa'iza na situ fa zakkiruni don haka idan na manta sai ku tuna mu fa'iza shakka ahadukum fi salatihi falyataharras ba. don haka idan ɗayanku ya yi shakka a cikin sallarsa to ya kirdaji daidai falyutin alaihi sannan ya cika shi sallarsa a kansa sun yusallim sannan ya yi sallama sun yasjudu sajidataini sannan ya yi sujjada sujjada guda biyu ce wani hadisi kamar da muka faɗa imam bukhari da muslim da sauran malamai da dama sun ruwaito shi kuma mun yi sharhin gaɓoɓin da suke cikin wani hadisi muna cikin batun abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi na idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawaba ya kirdaci menene daidai yayi gini a kansa sannan yayi sallama yayi sujada, bi bayan yayi sallama wato sujadar ba'diya mun yi bayanin malamai magabatanmu sun saba dangane da fahimtar wannan taharri din meye makasudin taharri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata anan da wasu daga cikin malamai suka fassara taharri din da yaqini wato ka gina shi a bisa yaqini yaqini shine albina'u alal aqal ka gina akan mafi karancin abinda kake tsammani don haka kana tsammanin uku kai ko hudu kai sai ka gina akan kayi uku ne ko kana tsammanin biyu kai ko uku sai ka yi gini akan biyu kai ba uku ba wato har ko da yaushe ka ɗauki adadi mafi kankanta wannan fahimtar wasu daga cikin malamai kenan kamar imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da imamu ibn hazm fahimtar da suka yi wa abin kenan shi ibn hazm ya fassara shi da hadisin abu sa'id al-khudri wanda muka ce hadisin abu sa'id al-khudri yayi maganar sujadar qabaliya ce ba sujadar badiya ba saboda aka fassara hadisin ibn mas'ud da hadisin abu sa'id al-khudri akwai abin dubawa a ciki yayin da imamu ahmad shi yake ganin cewa zaka tafi wato zaka dauki wato idan kai kadai ne zaka yi bina alal yaqin wato za ka ɗau adadi mafi kankanci amma in liman ne sheke ke da taharri shi da damar ya rinjayar da wani bangare ko rinjayar da mafi yawan ko rinjayar da mafi kankantar amma in mutum ɗaya ne shi har kullum zai ɗauki janibin kankanta ne wato mafi kankanta ne cikin raka'o'in da yake tsammanin yayi wannan shine fahimtar imamu ahmad a yadda abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi yake da fahimtar idan a karan farko ne shakkar ta fara faruwa to za ka sake sallah ne gaba daya idan kuma a'a ya kasance abin yana faruwa ba sau ɗaya ba wato ya faru ya kuma faruwa to sai ka yi ta harri wato sai ka duba ka ga menene kafirin jayarwa a cikin zatanka guda biyu abinda kafirin jayarwa to sai ka yi aiki da shi to mun ce maganar da tafi inganci kuma shine mafiya yawa daga cikin malamai magabata suka tafi a kansa shine mutum zai yi wato idan shakka yake yi idan shakka yake yi bai rinjayar da wani janibi ba to sai ya dauki hadisin abu sa'id al-khudri sai ya dauki hadisin abu sa'id khudri da yake cewa idan shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla thalathan am arba'an falyatrih ash-shakka sai ya falyabni alamar saikana wannan shine hadisin abu sa'id al-khudri idan da ku yana shakka a sallarsa uku yayi ko hudu yayi to sai ce sai ya jefar da shakkar yayi gini akan yaqini jefar da shakka a anan shine ka dawo adadi mafi kankanci wannan yayin da kake shakka baka tabbatar da wani bangare ne ya fi rinjaye ba biyun ne kafirin jayarwa ko kuma a'a uku din ne ko uku din ne ko hudu din ne wato ba ka da wani bangare da kafirin jayarwa kowane zato yana a matakin hamsin cikin ɗari wani hamsin cikin ɗari 50-50 to shi kenan a lokacin sai ka ɗauki mafi kankanta sai ka yi sujada kabili ba ba ba amma yayin da ka fi ne zuciyarka ta fi karkata zuwa ga wani adadi sawa'un shine kaɗan ko shine mafi yawa abinda zuciyarka ka tafi karkata zuwa gare shi shine ma tarajjaha indaka yayin da kake zaton uku kai ko hudu kai amma ka ya fi karkata zuwa hudu kai ba uku ba wato kaso 60 ko 65 ko 70 cikin 100 ka fi jin cewa hudu kai kaso 40 ko 35 ko 30 cikin 100 kana tsammanin uku kai to sai ka karkatar da sai ka rinjayar da kasan da ya fi rinjaya sai ka ɗauka hudun kai. don haka sai ka yi hiya ka yi sallama sai ka yi sujjada ba'adi sai ka yi sujjada ba'adi in ukun kafa rinjayarwa a zuciyarka kai kana jin a zuciyarka ya fi zama ukun ne to sai ka yi ƙaro ɗaya in ka karo ɗaya sai ka rinjayar abin ka karo ɗaya sai ka sai ka yi sallama kai tayya kai sallama sai kai sujada ba'adi akwai maganar ibn al-munzir ya ilahi akwai maganar ibn munzir wanda ya faɗa a cikin littafinsa al-awsat fi sunani wal ijma'i wal ikhtilaf a juz'i na uku shafi na 285 yake cewa isnadu khabari abdullahi ibn mas'ud haza isnadun sabitun isnadin wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud isnadi ne tabbatacce la a'lamu ahadan min ashabina da fa'ahu ban san wani daga cikin wato mu ba wanda ya ki karba ko ya mayar da wannan isnadin wato ya soki wannan isnadin wa qad ikhtalafu fi ta'wilihi amma sun yi saɓani. wajen fassararsa faƙala ta'ifatun min ashabil hadisi wasu wata ɗa'ifa daga cikin malaman hadisi suka ce khabaru ibni mas'udin hadha wa kabar Ibni abbasin wa abi sa'id thabitatun kulluha wato hadisin ibnu mas'ud da hadisin Ibn abbas da hadisin abu abu sa'id al-khudri dukkanin su tabbatattu ne yajibu al-qabulu biha fi mawadi'iha kowannen su a karbe shi ayi aiki da shi a bagiransa a mahallin sa fa idza shakka al-musalli fi salatihi wa lahu taharrid yace idan mai shakka yayi sallah yayi shakka a sallarsa amma yana da kirdado والتحري yamila يميل قلبه ila أحد العددين ce taharri kuma kirdado shine zuciyarsa ta karkata zuwa ga ɗaya daga cikin adadin guda biyu uku ko hudu zuciyarsa ta karkata zuwa ga adadi ko ukun ko hudun wajaba alaihi isti'malu hadisi abdullahi to anan wajibi ne ya yi aiki da hadisin abdullahi dan mas'ud shi da wannan hadisin da yake gabanmu wa yabni ala al'adadin lazi mala ilaihi qalbuhu don haka ya yi gini akan adadin da zuciyarsa ta karkata zuwa gare shi wa yi sawi sahwi da salam ya yi sujjada ta ramkanuwa bayan sallama ala ma fi hadisi abdullahi bin mas'ud kamar yadda yake cikin hadisin abdullahi ɗan mas'ud wannan da muke karantawa wa idza lam yakun lahu taharrin idan kuma ba shi da wani kirdado wala yamilu qalbuhu ila ahad al-adadaini zuciyarsa ba ta karkata zuwa ga ɗaya daga cikin adaddukan guda biyu bana alal yaqini to sai ya gini a bisa yaqini ala ma fi hadisi ibni mas'ud ibni abbas wa abi sa'id kamar yadda zuciya hadisin abdullahi dan abbas da hadisin abu sa'id al wa yasjudu sajdatai sahwi qabla salami sai ya sujada ta rabkanwa amma kafin sallama sannan ya faɗi waɗanda suka saba ma wannan ra'ayi sannan sai ya ce wa man qala bi khabari abi sa'id wa ibn abbas fi mawdi'ihima wa khabari ibn Mas'udin fi mawdi'ihi wadda malaman da suka ɗauki hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abu sa'id al-khudri da abdullahi dan abbas suka sanya su a bigiransu sannan suka ɗauki hadisin abdullahi dan mas'ud shi ma suka aje shi a mahallinsa kala mai wannan ra'ayi sai ya ce alaina idza thabata al-akhbar an namdiyaha kullaha wajibi ne akan mu idan hadisai sun tabbata mu zartar da aiki da su gaba daya wa nasta'milu kullu khabarin fi mawdi'ihi wajibi ne akan ku kowane hadisi mai aiki da shi a mahallinsa a bigiransa wa idza thabata al-khabaru yayin da hadisi ya tabbata irtafa'a an-nazaru to duk wani aiki da hankali kuma ya kau yayin da hadisi ya tabbata to kuma babu sauran ijtihadi ko wato tunani na hankali ko ya ya kamata a hankalci sai a koma ga hadisi wa ma'ana khabar ibn mas'ud ala ma'ana khabari abi sa'id saboda haka ma'anar hadisin ibn mas'ud ghairu ma'ana khabari abi sa'id ba shine ma'anar hadisin abu sa'id ba to kowannen su su da inda ya sa gaba kamar yadda muka yi bayani wancan sujjada ba yake magana wannan sujjada kabli yake magana kaga ka gwama su ka su kamar yadda ibnu hazm yayi akwai hada abubuwa biyu masu hannun riga wa idza kana kadhalika lam yajuz an yutraka ahaduhuma ce to idan haka ne al'amarin yake kowane hadisi da inda ya sa gaba bai halatta a ɗau ɗaya a ɗaya ba li'anna al ashbahu bin nazar domin kowanne domin ka ɗauke su wato ka ɗauki kowanne a mahallinsa wannan shi ya fi daidai ma da hankali ya fi ka ɗauki ɗaya ko kuma ka ce za ka ɗau ɗaya ka bar ɗaya saboda ɗayan kana ganin cewa ya fi wato ɗaukar ɗaya ka bar ɗaya kana ga ɗayan kamar ya fi daidai da hankalinka wannan bai halatta ba saboda haka dai a takaice a dunkule a cure gaskiyar matsalar shine abinda muka ji daga maganar ibnu hibban wanda muka karanta ta wancan satin da wannan magana ta shi abubakar ibn al-munzir ah, da ya yi mana wanda ita ce maganar da'ifa ta malaman hadisi to wannan shi ne abinda yake daidai kuma za mu ga a cikin wannan ra'ayi akwai aiki da hadisan guda biyu kuma shine ra'ayin abu hanifa illa iyaka shi a karan farko yana bata sallar mutumin da ya shakka to wannan shi ma ba daidai bane saboda hadisin bai nuna cewa in a karan farko ne sallah ta bace. saboda haka abin da za mu fahimta a hadisin ibn mas'ud babu bambanci tsakanin wanda shi ne karan farko ya fara wannan shakkar ko kuma a'a dama ya taɓa yi babu bambanci hadisin bai bambance mana ba don haka bai dace mu bambance su ba Sheikh Nasiru Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana da magana kyakkyawa dangane da wannan matsala a cikin littafinsa Tamamul Minna تمام منا في التعليق على كتاب فقه السنة شافي لدريبي لسبعين نبيو زوا دريبي لسبعين نخدو har ma ya ce ya taɓa rubuta risala akan wannan matsala duk da dai cewa watakila risalar tana cikin rasa'il ɗinsa da suka ɓace amma mai munasabar wannan hadisi da tarjamar da bukhari ya fitar da hadisin a ta bukhari ya fitar mana da wannan hadisi babu tawajjuhi nahwal qiblati haythu kana mutum zai fuskanci alƙibla duk inda yake menene munasabar da ta sa bukhari ya kawo wannan hadisi munasabar ita ce wannan jumla da take cikin hadisin fasana rijlaihi wastaqbala alqiblata fasana rijlaihi wastaqbala alqiblata wa sajada sajdataini ya nade kafafuwansa ya fuskanci alƙibla ya yi sujjada biyu wato da zai sujjadar ba'adi sai da ya fuskanci alƙibla wanda yana nuna cewa a duk a cikin yanayin a cikin harkar sallah gaba ɗaya ana fuskantar alƙibla ne saboda haka ko da sujudu sawi ne ka yi sallama ka gama sallah za ka yi to dole wajibi tilas sai ka fuskanci alƙibla ah, sannan an yi hujja da wannan hadisi bisa halaccin liman ya koma ga maganar mamu ya koma ya saurari maganar mamu idan an samu wani abu a cikin sallah domin sun ce da shi a hadasar shi salati shai'un ya rasulullah qala wa ma za ka karshe suka gaya masa ya kuma yi aiki da maganar su mun ɗan yi tsokaci game da wannan wataƙila in muka zo babin sahau za mu ƙara magana akan wannan wannan matsala ya ibnu rajab alhambali a cikin fathul bari dinsa yake cewa al-maqsudu min hadha al-hadith maqsudin wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya kawo a karkashin wannan babi cewa al-maqsudu min hadha al-hadith ha huna anna man saha fi salatihi wa sallama wa huwa nasin wanda yayi sabrab kanwa a cikin sallarsa yayi sallama yana mai mantuwa ثم ذكر بعد سلامه سنة بايا يسلم يتنا فإنه يسجد للسهو ويستقبل القبلة zai yi sujjadar rabkanwa ne kuma ya fuskanci alƙibla fa inna sujuda sahwi min tamamis salati sujjadar rafkanwa tana daga cikar sallah walau kana ba'da salami fa huwa juz'un min salati koda ko bayan an yi sallama ne sujjadar rafkanwa wani bangare ne daga cikin sallah fa yushtaratu laha istiqbalul qiblati kas salah haka ana sharɗanta masa ba fuskanci alƙibla kamar sallah sannan ya ci gaba da cewa wa yu'khadhu min zalika daga wannan za a iya fahimtar annahu la yasjudu lit-tilawati wala lish-shukri illa ilal al duk sanda ya karatun alkur'ani ya zo ga sujjada ma ko kuma ya zo sujudu shukuri to ya fuskanci alƙibla wa hadha ala qawli man i'tabara at-taharata lidhalika wa hum jumhurul muslimin zahir wannan magana ga mutanen da suka ga cewa ba za ka yi sujudu tilawati ba bayan kada abin nan sujadar tilawa sujadar karatun alkur'ani ko sujudun shukuri ba za ka yi su ba sai kana da ɗahara to kaga maganar su zahiri ce tunda sun kwatanta wannan sujadar da sallah tunda har sun kwatanta ta da sallah to ya kamata a fuskanci alƙibla dan me za su ce kuma ba sai kafin kaga dole su ce ka fuskanci alƙibla amma man lam ya'tabir taharata lahu amma da baya ganin sharadi ne dan mutum zai sujudu tilawati lalle sai in yana da tahara wato yana da alwala ko kuma zai yi sujudu shukuri sai ya alwala kaga wannan ba zai ba zai sharɗanta ba zai sharɗanta fuskantar alqibla ba kuma wannan ita ce shine zahiri wannan ita ce magana wacce ke mai inganci wataƙila ko ba biyo ta kanta ban sani ba ko mun yi ta a baya amma dai sujudu tilawa da sujudu shukuri ba wajibi bane sai an samu tahara tattare da su saboda ba sallah bane in ka kiyasta su da sallah to zaka sharɗanta musu duk abin da ake sharɗanta a sallah wanda kuma mutum ba zai iya faɗar haka ba sallar jana'iza sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallar jana'iza ila ghairil qiblati ba in yana sallar jana'iza kuma bai taɓa kula wani ba ko ya yi waiwaye saboda haka wannan an san sallah ce ana mata alwala ko a yi mata taimama saboda haka ita ma ana fuskantar alƙibla a cikinta to sai mu je hadisi na gaba hadisin umar ibn al-khattab قلت لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الكتاب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر ونزلت آية الكتاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غيرة فقلت لهن عفا ربه فقلت فقلت لهن فقلت لهن دو. عفا ربه ان بلغهن ان يمديه ازواجا خيرا منهن فنزلت هذه الايه نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انكر ودك عمر بن الخطاب الله قال مسير دايتي وافقت ربي في ثلاث na dace na yi muwafaka da ubangiji na a cikin abubuwa uku faƙultu na ce ya rasulallahi lawita khazna min makami ibrahima musalla me zai hana mu riƙe matsayar annabi ibrahima a matsayin gurin sallah fanazalat sai wannan aya ta sauka wata min makami ibrahima musalla ku riki wurin sallah daga matsayar annabi ibrahim wa ayatul hijab hakanan da sha'anin ayar hijabi na nace ya rasulullahi law amarta aka an yahtajibna ce ya rasulullahi me zai hana ba za ka umarci matanka ba su yi tsari fa innahu yukallimuhunna albarru wal fajiru wato su tsara kansu su katange kansu domin albarru mutumin kirki da mutumin banza duk suna musu magana fanazalat ayatul hijabi sai ayar hijabi ta sauka واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗe masa kai domin nuna kishi faƙultu lahunna sai na ce da su a sa rabbuhu in tallaka kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna tsammanin ubangijinsa in ya sake ku ya canza masa matan da suka fi ku alkhairi fa nazalat hadhihi alaya sai kuma aya sai wannan aya ta sauka wani hadisi imam bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban ya fitar da shi a nan kitabu sala babu ma ja a fil wa man yara al i'adata ala salla ila qalil kiblati wato babin da yake magana akan fuskantar alkibla da kuma ganin wanda ya yi sallah ba bisa wato ba yana fuskantar alkibla ba cikin rafkanwa to ba sai ya sake ba haka na imamul bukhari ya fitar da shi tafsir kitabun tafsir babin fadar allah wata fi min maqami ibrahim musalla haka ya fitar da shi a cikin kitabun tafsir babin faɗar Allah la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum har zuwa ƙarshen aya amma nan ya fitar da shi mukhtasaran a takaici haka nan ya fitar da shi a tafsir karkashin tafsirin faɗar Allah asa rabbuhu in talaka kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna al imamul Imam al-Bukhari anan bayan ya fitar da shi sai yake cewa wa haddathana ibnu abi maryam qala akhbarana ayyub yahya ibn ayyub qala haddathani humayd qala sami'tu anas bi hadha wato bayan ya fita shi sai kuma ya kara koro wani isnadi asalin hadisin hadisin humayd ibn abi humayd at-tawil ne humayd ibnu abi humayd at-tawil shi kuma daga anas shi kuma anas daga Umar ibn al-Khattab wannan shine isnadin hadisin to bayan ya fidda shi ta wannan hanyar sai ya sake koro shi ta hanyar Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi shi kuma daga hubayd shi kuma yace sami'tu Anas a dalilin da yasa Imam Bukhari ya maimaita isnadin ya kawo shi da wani isnadin saboda ya nuna ya nuna maka cewa isnadin muttasili ne isnadi ne da yake cikakke babu inkidai a ciki wato sinadin bai tsinke ba saboda akwai maganar malamai da suka yi game da ruwayar Humayd ibn Abi Humayd al tawil Humayd al tawil an Anas suna cewa hadisi hudu kacal ya ji daga Anas saboda akwai hadisan da ya ji su ne daga Thabit an Anas galibin hadisansa ya ji su ne daga Thabit an Anas to anan ba mu ga Thabit din an Anas ba to kada ka zaci cewa wannan yana daga cikin hadisan da bai ji din ba a wannan ya ji sai ya kawo wata ruwayar hadisin yahya Ibn ayyub al-ghafiqi a ciki humair ya ce sami'tu anas naji anas kaga an ture batun cewa ko wannan ma bai ji ba shine dalilin da ya same ta isnadin wani zai ita to dan mai da farko ba zai fitar shi ta hanyar yahya ibn ayyub din ba inda yake da sami'tu din yahya ibn ayyub al-ghafiqi baya daga cikin sharaɗin bukhari saboda akwai magana a kansa imam ahmad ya jefe shi da su'ul hifzi sai sayyul hifzi ne don haka ruwayarsa bata kai bata cika sharaɗin imam bukhari ba shi yasa bai kawo ta ba anan ya kawo ta ne a cikin mutaba'at imam ahmad ya fitar da wannan hadisi ta wannan hanyar hakanan ibnu hibban shi ma ya fitar da hadisin hakanan imam tahawi a cikin littafinsa mushkilul athar sun fitar da wannan hadisin amma ta ruwayar abdullahi bin bakar asami sahmi an maimakon ruwayar Hushai ibn bashir wadda take cikin sahih bukhari Tirmizi ya fitar da hadisin a cikin abuwabu tafsir babu wa min suratul baqara shi ma ya kawo shi a takaice bai kawo shi cikakke kamar da yake cikin sahih bukhari ba karshe ce haza hadithun hasanun sahih ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce imamun nasa'i ya da shi amma ba a cikin littafin al-mujtaba ba a cikin littafin al-kubra sunan kubra in ka gada maka ce a cikin at-tafsir nashi hakanan al-imamu darimi ya kawo shi a cikin sunan ɗinsa babu salati khalfal maqam babin sallah bayan ah, maqam ibrahim ibnu majah ya fitar da shi a cikin littafinsa as-sunan fi iqamati salati wa sunnati fiha karkashin babul qibla shi ma ya kashi a takaice Ali ibn al-Madini kamar da Ibn Kathir yace Ali ibn al-Madini ya fitar da wannan hadisi ta hanyar Yazid ibn Zurayya al ya yace haga min sahihi al ali ibn al ya yace wani hadisi sahihi ne wa huwa basri hadisi ne basri yazid ibn zurai an humayt at-tawil an anas wanda dukkan su basriyun ne sai al-umar ibn khattab shi kuma al-madani imam muslim bai fitar da hadisin ta hanyar da bukhari ya fitar da shi ba shi ma imam bukhari bai fitar da wannan hadisi ta hanyar da muslim ya fitar da shi ba imam muslim ya fitar da shi ta wata hanya daban ya fitar da shi ta hanyar sa'id ibn amir an juwairiya ibn asma an nafi an ibn umar an umar قال وافقت ربي في ثلاث عمر يجي نائب وافق على أبنجي ناتكين أبو بوا أكو fil hijabi dangane da sha'anin hijabi wa fi asara badrin da kuma sha'anin ribatattu ko fursunonin yakin badar wa fi makami ibrahim da kuma sha'anin makami ibrahim kaga anan bai kawo batun alghaira ba babu batun alghaira a ruwa muslim ya kara da asara badrin abin da ya shafi waɗanda aka kama ribatattun yaƙi fursunonin da aka kama su a yaƙin badar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawarar umar ya nemi shawarar abubakar karshe ya karɓi ra'ayin abubakar bai karɓi ra'ayin umar ba ayoyin alkur'ani suka sauka suna goyon bayan da umar to a muslim wanda ita ce muka faɗi isnadin ta sa'id ibn amir an juwairiyata ibn asma juwairiya namiji ne kakka ɗauka juwairiya kakka ce juwairiya ka ce wata ce ka ce ya aka ce kuma ibnu ba ce bintu ba juwairiya suna ne a larabci ana kiran namiji ana kiran mace da shi akan cewa mace juwairiya akan cewa namiji ma juwairiya sannan babansa sunan shi asma'u saboda haka watakila shi uban da ya ga sunan shi asma'u ya ce to ni ma cikin 'ya'yana sai an samu irin wannan eh. a wani abokinmu eh, sunan shi abdulkayyum ibnu bismillah to shi ne wani malamin mai ke tsotsa da ya ce ibnu bismillah ibnu a'udhu billahi ke <laughs> ibnu bismillah ibnu a'udhu billahi akwai wani malami da ake kira abul fadl ibn ammar shahid yana da littafi sunan shi ilalu a hadithi sahih muslim dan littafi ne dan juz'i ne kankani ya dan bibi wasu hadisai a cikin sahih muslim wanda yake ganin suna da illa wato suna da wata illa a isnadinsu. to daga ciki akwai wani hadisin ruwayar muslim ba ruwayar bukhari ba ruwayar muslim din da muka karanta yana cewa muhammad ibn umar ibn ali al-muqaddami ya fitar da hadisin daga sa'id ibn amir daga juwairiya an rajulin annafi'in an ibn umar an rajulin annafi'in an ibn umar kun ji wani rajulin ya karu a cikin isnadin wanda isnadin muslim babu shi ya ce to don haka annafi'in anna umar wato isnadin abubakar abin nan kai muhammad ibn umar al-muqaddami na farko juwairiya ya ji shi ne an rajulin an nafi'in ba an nafi'in ya ji shi kai tsaye ba an samu shigar wani rajulin mubham da ba a san waye ba cikin isnadin sannan ya ce anna umar babu ibn umar a cikin isnadinsa ya ce to wannan yake nuna cewa isnadin akwai majhuli a ciki kuma munqati'i ne saura kaga isnadi kaga hadisi ya zama mai rauni kenan to amma wannan A magana tashi ba haka take ba al'ala'i al'ala'i a cikin littafinsa jami'ut tahsil yake cewa muhammad ibn umar al-muqaddami ya ruwaito hadisin daga sa'id ibn amir an rajulin an nafi'in ya ce juwairiya yana da hadisai da dama da ya ruwaito daga nafi yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi sosai daga nafi muksirun an nafi'in ya ce da a ce wannan hadisin ya ji shi kai tsaye daga nafi to ba zai shigar da wani mutum tsakanin su ba kamar shi ma yana karkata zuwa ga illan hadisin da cewa isnadin sa munqati ne wannan fa muna magana ne akan hadisin muslim ba hadisin bukhari ba amma abinda za ka yi la'akari da shi a nan shi ne ruwayar muslim ta zo ne daga okuba ibn mukrim okuba ibn mukrim al-makki shine ya warwaci hadisin daga sa'id ibn amir wanda kuma uqba ibn mukrim al-makki idan aka sa shi a sikelin hadisi ya fi muhammad ibn umar al-muqaddami nauyi saboda ka ruwayarsa ya kamata tafi inganci a firin jayar da ruwayarsa akan ruwayar bai kamata a illanta ruwayar muqaddami da ruwayar a illanta ruwayar uqba ibn ibnu al-makki da ruwayar muqaddami ba saboda muqaddami bai kai shi bai kai shi nauyi ba a hadisi ga wanda duk ya duba tarjamar su a cikin littafin tahzibul kamal na al-hafiz al zai gane haka Wani hadisi za mu ga ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa karkashin tafsirin wata min maqam ibrahim musalla ya rawaci hadisin daga abdulwahab ibn ata shi kuma daga ibn juraij shi kuma daga ja'far ibn muhammad an abihi muhammad kenan ibn ali shi kuma yace sami'tu jabiran yuhaddithu an hajjatil wada yace ya ji jabir yana ba bada labarin hadisin a hajjin bankwana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawafi sai umar ya ce da shi haza maqamu ibrahim wannan ne gurin da ibrahim ya tsaya kala sai annabi ya ce masa na'am eh kala sai umar ya ce afala nattakhidhuhu musalla ba za mu rike shi gurin sallah ba kuwa fa anzalallahu wattakhidhu min maqam ibrahim musalla wannan hadisin jabir ne idan muka duba za mu ga cewa a wannan hadisi a ruwayar nan ta jabir a ruwayar nan ta ibnu abi hatim za mu ga abin ya faru a hajjatul wada kenan abin ya faru a hajjatul wada ne wanda kuma wannan kuskure ne wannan maganar kuskure ce ba haka bane hadisin wannan hadisi ne gari kamar yadda ibnu rajab yake faɗa ah, kuma ayar ba abin nan ayar ba abin nan ta sauka kafin wannan ne ta sauka kafin wannan lokacin ne hajjatul wada ta zo karshe ne karshen rayuwar annabi sallallahu wannan kuma ayat ta sauka gabanin hajjatul wada saboda ka wannan ruwaya ta shi ba ta da inganci musamman ma a cikin sanadinta akwai abdul wahab ibnu ata wanda ba ba kwararren malamin hadisi bane sauran malaman hadisi sun rawaito hadisin kamar da yake cikin muslim babu wannan kawai yadda yazo a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ata maqama ibrahim wa qara'a wattakhidhu min maqami ibrahim musalla thumma salla rak'atayn kaga yana nuna cewa ayat ta riga ta sauka sanda annabi yazo hajjatul wada ba a lokacin da kissa ta faru ba Zaka da annabi ya zo gurin sai ya karanta wa takhidhu maqam ibrahim musalla sai yayi sallah kuma raka'a biyu wa bainahu wal maqam bainahu wa bainal bait ya sanya maqam ibrahim tsakaninsa da tsakanin dakin Allah wani hadisi na Anas an roito shi daga Umar ta wata hanya daban idan aka duba musnad at-tayalisi musnad na Abu Dawud at-tayalisi nasu abu dawud akwai abu dawud as-sijistani shine wanda muke yawan fada a ce rawahu abu dawud to wannan nisbarsa as-sijistani wannan kuma abu dawud at-tayalisi saka kowanne zaman kansa yake abu dawud at-tayalisi ya girma wancan ya girma abu dawud as-sijistani wannan shine babba to yana da musnad shi kansa yana da musnad littafin sanar na hadisi a ciki ya rawaito wannan hadisin al'ajirri a cikin littafin shari'a ya fitar da hadisin ta hanyar abu dawud da tayalisi ya rawaito shi daga hamad ibn salama daga ali ibn zaid daga anas ya ce ƙala umar radiyallahu anhu umar ya ce faktu rabbi azza wa jalla fi arba'in na yi muwafaka da ubangiji na cikin abu hudu hadisin mu fi talatin ko to a cikin musnad abi dawud at-tayalisi cewa yayi wafaqtu rabbi fi arba'in yi wafaka da ubangiji na cikin abu hudu fa qultu nace ya rasulullah law law sallaita khalf al-maqami da a ce ka rika sallah a bayan maqam maqam ibrahim <coughs> fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauka واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت نساك يا رسول الله lau darabta ala nisa'ikal hijab da ka sanya wa matanka hijabi wato ka hana shiga inda suke shine ma'anar hijabi hijabi anan ba ana nufin hijabi na sitira ba wannan jilbab ake ce masa a larabci mu ne a hausa eh, lullubin mata lullubin ko kayan mata suturan mata muke ce mata hijabi a larabci hijabi shine ka a bar maza da ba maharramai ba su shiga gurin mata wato ka hana mutane wanda mazan da ba dangin matan ba muharramanta ba shiga inda take shine ake nufi da hijabi idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin shi shine ma'anar hijabi a larabci an fahimta to amma tunda mu a Hausa muna kiran suturar da hijabi mu ci gaba da kayan kada wani ya zo ya rika rigima kuma akan wannan ko ce zai hudu ba <laughs> Allah ya zo da sai ce zai hudu ba ana bata ana bata sunayen abubuwa na shari'a Sheikh Nasiruddin Al-Albani littafin sa jilbabul mar'atul muslima farko da ya rubuta shi hijabul mar'atul muslima saboda kalmar hijabun ba mu kadai bane muka dauke ta da wannan ma'ana har su kansu larabawan can sitirar da mace take sa ita take kira hijabin kamar yadda kuma muke cewa to ne tashi zai rubuta littafin sa akan sitirar ya mace sai ya sa masa hijabul mar'atul muslima da ya sake dawowa bayan shekaru zai buga shi sai ya faɗa ku ya gane cewa wannan sunan kawai ta mashiyar ne ma al'amma shi ma ya bi rububi ne kawai amma a ilimance bai kamata ya zama hijabul mar'a ba sai ya canza masa zuwa ga jilbabul mar'atul muslima inda zaka samu ɗaba a sita wato tsohuwar ɗaba za ka ga hijabul mar'atul muslima to har yanzu kana bin kafofin watsa labarai na larabawa ɗin su kansu sai su ana rigima da wata mace akan ta sa hijabi su ma kalmar hijabi suke abin a ce ihtajabatil mar'a ta sa hijabi amma asalin kalmar tana nufin ihtajabatil mar'a bata rika fita tana shiga cikin maza ba ko ana barin maza suna shigowa inda take shine ma'anar ihtajabatil mar'a to yake cewa law darabta ala nisa'ika alhijab فإنه يدخل عليك البر والفاجر ce da mutumin kirki da wanda ba ma kirki ba duk suna shiga inda kake saboda kowa ya zo zai shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a hana shi ba zai ce zai je ya tambaya ne zai je ya dauki ilimi ne zai je ya ya ƙari ne shi ma daga daga ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba wanda zai hana shi da mutumin kirki da wanda ba da kirki ba sai ce dambe ba za a sa shamaki ba ba kowa za a bari ya shiga gidanka ba in yana son ganin ka ya fito ka bari ya bari sai ka fito Eh? walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum a bari ka fito ku haɗu a kofar gida ko ku haɗu a masallaci to umar ya kawo wannan shawara fa anzalallahu wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab yana nufin aya cikin suratul ahzab wa nazalat hadhihi al-aya yace kuma wannan aya ta sauka wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ta cikin suratul mu'minun yayin da ta sauka sai sai na umar sai ya ce sai na ce tabarakallahu ahsanul khaliqin fa nazalat sai wannan jumla ta sauka fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yace wa dakhaltu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahunna dan shiga gurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam dai musu fada hanna ce da shi da tan ce da su da tantahunna aw la yubaddilanna Allahu la yubaddilannahu Allahu bi azwajin khairin min kunna ko dai ku bar abin da kuke yi na bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai ko Allah ta'ala ya musanya masa ku da wasu matan da suka fi ku alkhairi fa nazalat hadhihi alaya sai kuma wannan aya ta sauka a sarabu inda laka kunna al'aya. Ko ga wannan ruwayar da take cikin Musa da Abi Dawud at-Tayalisi ta zo da ƙarin abu na hudu ta zo da ukun farko ta zo kuma da karin batun ayar suratul mu'minun wa laqad khalaqnal insan da fatabarakallahu ahsanul khaliqina albarkatun Allah wanda yafi masu kirkira iya halitta albarkatunsa sun yawaita wannan isnadin yana da rauni isnadin wannan ruwayar tana da rauni kamar yadda kuka gani ta biyo ta hannun Ali ibn Yazid Ali ibn Zaid ibn Jud'an Ali ibn Zaid ibn Jud'an wanda kuma da'ifi ne wato malami ne mai rauni sai dai muka kula abubuwa uku da ya faɗa duk ya samu muwafaka hadisin bukhari dama haka yazo ya zo da uku kawai dai batun fata barakallahu asrul khaliqina shi ma wannan gabar ita ma tana da shahid duk da yana da rauni akwai shahid tana da hadisin da ya mara mata baya a cikin al-mu'jamul kabir na tabarani da al-mu'jamul awsat na tabarani hadisin rabah Ibnu abi ma'ruf al-bakki عن عجلان ابن أفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديث ne dogo a cikinsa akwai batun saukar wannan ayar da maganar umar fata barakallahu a sanar khalidin sai dai shi ma isnadin yana da launi saboda shi a raba ibnu abi ma'ruf saduqun ne a auham sai dai a za a yi amfani da shi a shawahid don haka za mu iya cewa shi kansa wannan karin shi kansa ruwayar Hassan ce ruwayar Hassan ce gairi saboda haka ashe kenan da umar ya ce wafaktu rabbi fi talatin ba hasiri yake nufi ba ba yana nufin iya abubuwa uku nan kadai su ne aka samu mawafakar umar a ciki ba tunda yanzu dai mun ga a ruwayar muslim an samu asara badr magana asara badr a ruwayar muslim kaga sun zama hudu sannan yanzu ga ruwayar abu dawud tsayalisi shi kuma an samu fa tabarakallahu ahsanul khaliqi da sun zama sun zama biyar kaga fi arba'in din ma shi ma ba hasir bane shi yasa malamai suka ce maganar Umar da yace fi arba'in laysa bi sigati hasrin domin yayi muwafaqa da Allah ta'ala a cikin abubuwa da yawa wanda sun fi uku sun fi hudu ibnu hajar a cikin fathul bari yake cewa ma'anar wafaƙani rabbi ko wafaƙtu rabbi akwai wafaƙani rabbi akwai wafaƙtu rabbi wafaƙtu rabbi ko wafaƙani rabbi wafaƙani rabbi ubangiji na ya dace wato ya yi da ni domin ya saukar da alqur'ani kamar abin da na faɗa ko nake hasashe ko nake sa tsammanin ya faru saboda ka wafaktu rabbi daidai ke da wafaka ne rabbi shi yasa za a ga wasu ruwan an ce wafaktu rabbi aw wafaka ne rabbi sai dai wasu malamai suka ce liri ayatul adab bai bakwai ce wafaka ne sai ce wafaktu maimako ya ce wafaka ne rabbi sai ya ce ni ne na yi muwafaka ba wa shi ya yi muwafaka da ni ba ni na yi muwafaka domin ya fi zama ladabi sama da ya ce wafaktu rabbi sama da ya ce wafaka ne rabbi eh, Ibn hajar ya ce kuma taksisin adad a nan da uku baya nuna ba za a samu ƙari ba ya ce saboda sayyidina umar ya yi muwafaka ah, da ubangiji a cikin abubuwa da yawa daga ciki akwai kissatu usara badar waɗanda aka kama fursunonin yakin badar akwai kissar sallah salat alal munafiqin wanda suna cikin dukkan suna cikin sayar bukhari kamar da za mu karanta su gaba akwai hadisin abdullahi dan umar ya ce akwai hadisin tirmizi da inganta na abdullahi dan umar da yake cewa ma na zalabin nasi amurin qattu فقالوا فيه وقال عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر عبد الله بن عمر يتي القرآن وتوانا الأمر بيتبقى فاروا mutane kowa ya faɗi ra'ayinsa akan wannan al'amari umar ya zo shi ma ya faɗi nashi ra'ayin face alkur'ani ya sauka gwargwadon abin da umar ya faɗa wannan magana ta abdullahi dan umar tana nuna kasratu muwafaqatihi kasratu muwafaqati tana nuna yayi muwafaqa a gurare abubuwa da yawa wanda wannan zai nuna maka wancan adadin ba yana nuna takaitawa bane ah, ibnu hajar yana cewa waqafna minha bit ta'yin ala 15 a iya bincikenmu mun bi diddigi mun bi kwakwafi mun samu guri wurare abubuwa goma sha biyar lakin zalika bi hasabil manqul ya ce amma wannan gwargwadon abin da aka samu an ruwaito ne wato yana so ya ce maka ba lalle su zama su kenan ba yana iya zama akwai ƙari ma bai zo mana ba za mu ishara zuwa ga wasu hadisin da yake ishara gare shi shine hadisin Imam Ahmad wanda imam ahmad ya ruwaito da tirmizi da ibnu hibban hadisin nafi an ibnu umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala النبي صلى الله عليه وسلم يجي إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ألا يا سنيا قسكيا أكن هرشا سيدنا عمر يا سنيا قسكيا أكن هرشا سا دزوتي سا sannan abdullahi dan umar sai ya ce ma nazala bin nasi amrun qattu fa qalu fihi wa qala fihi umar aw qala ibn al-khattab fihi illa nazala fihi al-quran ala nahwi ma qala babu wani al'amari da ya taɓa faruwa mutane kowa ya faɗi ra'ayinsa ah, umar shi ma ya faɗi nashi ko ya ce ibnul khattab ya faɗi nashi ra'ayin sai ƙur'ani ya sauka da goyon bayan abinda umar ya faɗa wannan isnadi ne hasan hadisi ne hasan saboda kharija ibn abdullahi al-ansari mukhtalafun fi tawthiqihi tirmidhi ya hassana shi ya sa shi ya ce hasanun sahihun gharib min hadha al-wajh ah, al-imam ahmad da ibn sa'ad da ibn humayd duk su rawaito hadisi da sanadi kyakkyawa daga nafi daga ibn umar daga cikin abinda umar ya yi muwafaka da ubangiji a kansu akwai abinda abu hatim razi ya ruwaito daga muhammad ibn abdullahi al-ansari shi kuma daga humayd al-tawil an anas ibn malik kala kala umar ibn al-khattab ne wannan hadisin namu amma ta hanyar muhammad ibn abdullahi al-ansari ba ta waccan hanyar ba waccan hanyar hadisin mu a cikin sayul bukhari wanda muke muka karanta hanyar hushayb ابن بشير هشيب ابن بشير عن حميد الطويل عن أنس عن عمر ابن الخطاب عن أبو حاتم الرازي يروي تشرك محمد ابن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس عن كذا حين تاتشنزا يكي وقال عمر بن الخطاب وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مسلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مسلى وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب والثالثة تؤكم لما مات عبد الله بن أبي يا إن عبد الله بن أبي رسول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سيما الله صلى الله عليه وسلم يزوزي مسا سلح قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق ce ya manzon Allah yanzu wannan kafirin munafikin shi zaka yi sallah fa qala ihan ya anka ibn al-khattab ibn shuru ibn shuru ibn al-khattab sai gashi daga baya Allah ya saukar wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kada ka sake yi ma wani sallah daga cikin su idan ya mutu kada ka tsaya akan kabarinsa kana addu'a ibnu kafir da ya kawo wannan hadisin shi ya ɗauko kawo mana hadisin sai yake cewa haza isnadun sahihun aizan wannan shi ma hadisin isnadun sa ingantacce ne wala ta'aruda baina haza wa haza ba zai ci karo da wannan hadisin namu ba balil kullu sahih dukkanin su sahihai ne wa mafhumul adadi idza aradahu mantuqun quddima alaihi mafhumul adad mafhumul adadi wato abin da ake kira mafhumul adad a faɗi adadi wanda in za ka ɗauki fahimtar ka daga adadin ka ce to ka a ƙara wani abu a kansa wato bai zama ƙasa da haka ba bai zama sama da haka ba to shine ce mafhumul adad idan ya zama na ya ci karo da manduki wato nassin da ya fito ƙarara to ana gabatar da nassin da ya fito ƙarara. a lokacin da Allah ta'ala ce in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum annabi yace da na san da na san idan na nema musu gafara fiye da 70 din za a gafarta musu da sai in nema to amma ya san mafhumul adad adan mafhumul adad anan ghairu mu'tabar wannan shi maka mafhumul adad ba koyaushe ke aiki ba da mafhumul adad yana aiki sai annabi ya ce to tunda saba'in aka ce shine ba za a gafarta musu ba to bara in yi saba'in da ɗaya dama a ce aka in a cikin استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم akwai da sab'ina sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum ah, lan yaghfir Allah lahum kaga a can babu magana saba'in saboda haka mafhumul adad ba koyaushe yake amfani ba don haka babu wani ta'arudi don an ce uku a wani gurin kuma an samu ƙari don haka a nan ma sayyidina umar ya yi muwafaka da annabi sallallahu alaihi wa ya yi muwafaka da ayar Allah ta alkur'ani inda ya nuna cewa kada a yi wa munafiki sallah kuma Allah ta'ala ya saukar da aya a cikin alkur'ani wacce take goyon bayan abin da sayyidina umar ya yi insha Allah a karatu na gaba za mu ambaci kissar da yadda sayyidina umar ya nuna cewa kada a yi wa abdullahi ibn ubayy eh, ibn salul sallah kuma Allah ta'ala ya goyi bayan abin da ya faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh